wanda ya daidai da sha uku ga watan August shekara ta dubu biyu muna karatun littafin Asfarimul Battar fi tasaddi li saharatul ashrar na Sheikh allama Wahidu Abdulsalam Bali Allah madaukakin sarki ya mishi sakamakon alheri wannan littafi kamar yadda bayanai suka gabata a baya littafi ne wanda yake ɗaya a cikin babin shi wanda babu ishi dangane da wannan matsala wanda yake tinkarar bokaye da 'yan sihiri da 'yan tsubbu da 'yan dabo da bokaye yana muƙabalanta su da alƙur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ingantattu da kuma fatawoyi daga cikin fatawoyin sahabbai da tabi'ai waɗanda suke bayyana ainihin cewa sihiri kafirci ne bokanci kafirci ne addinin musulunci bai yarje maka ba duk larurar da ka shiga ka je wurin boka ko ɗan sihiri ko ɗan tsubbo ko ɗan dabo ko ɗan bori ko duk wani wanda ya karkace daga hanyar biyan buƙatar ka da izinin Allah ta hanyar alkur'ani da ainihin shiryar fiyayyen halitta da sahabban shi da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa malamin sai ya kawo mana a ƙarƙashin fasli na uku karkasuwar sihiri ya kawo mana kasafta sihiri da wasu manyan malamai guda biyu suka yi ɗaya dai ƙwararre ne a cikin ilmul kalam kuma malami ne daga cikin malaman tafsiri shine al-Imam Abu Abdullahi Fakhruddin Razi wannan ainihin malami ya kawo mana ainihin karkasawar da shi Fakhruddin Razi wa sihiri sa'annan ya koma bangaren malamai waɗanda suka ƙware game da harshen Larabci da kuma masaniya game da sirrin Alkur'ani, ya ɗauko daga al-Imam Raghib al-Asfahani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ya kawo mana irin karkasawar da Ar-Raghib al-Asfahani yayi wa sihiri a inda al asfahani ya kawo takaituwar ainihin kasabtuwar sihiri cewa nau'i hudu to muna kan na hudu din ne sai lokaci ya kure fakharuddin Arrazi ya ce arrabi'u na hudu al asfahani ya ce ma yahsulu bi mukhatabatil kawakibi na daga cikin nau'in sihiri akwai sihirin da yake faruwa ta hanyar magana da ainihin a ainihin alkawaki taurari wasu taurari guda bakwai da ke sama sai mun zo akwai gabar da za ta zo za mu bayyana waɗannan taurari ne me yasa kaɗai waɗannan taurarin bakwai don me ba a tsinto sauran ba kuma me yasa su shaidanin aljanu ya zama waɗannan taurarin kaɗai suke makalewa to waɗannan irin taurari akwai aljanun da suke bautar su to akwai boka ko ɗan sihirin da ya zama duk sa'an da ainihin wato zai haɗa bokancin shi ta hanyar ainihin magana da waɗannan taurarin ne shi ne sai malam ya ce akwai nau'in sihirin da yake faruwa ta hanyar magana da irin waɗannan taurari wastinzali rauhaniyyati hadi bi za'amihim da kuma saukar da rauhanan waɗannan taurari suke ariyawar su waɗannan bokaye cewa in bokaye je na magana da tauraruwa kaza sai ainihin shedanin aljanun da ke tare da wannan tauraruwa sai su rinka sauka gare shi zuwa ga ainihin su biya mishi bukatun shi to wannan ma wani nau'i ne daga cikin nau'uka na ainihin sihiri wanda musamman wannan littafin zai magana ainihin a kansu sai ce alifun ha wato intaha magana da aka ɗauko daga ragibul asfahani ta ƙare sai ce nakalan an fatihul bari shi ma ya ciro wannan magana ne daga littafin fatihul bari mujalladi na goma shafi na ɗari biyu da ashirin da biyu wal mufradat da kuma al mufradat birraghib wato mufradatul qur'an kalmomin alqur'ani waɗanda arraghib al-asfahani ya rinka fassarawa al-asfahani yace ka duba littafin al-mufradatu birraghib al-asfahani sai ce sinun ha ra ma'ana kalmar sahara kalmar ra in ka je ka duba zaka ga duk waɗannan bayanai a karkashin ta insha Allah bayan da ka gama jin karkasuwar sihiri a wurin babban malami na ilmul kalam fakhruddin razi da ƙwararren malami wajen fassara kalmomin alƙur'ani arragibul asfahani sai malam yace maka at-tahqiq wal idahu li anwa'is sihr tantancewa da kuma fito da bayani ƙarara game da nau'ukan sihiri shin duk waɗannan nau'uka da malaman nan suka yi magana a kai menene gaskiyar al'amarin don kamar yadda ka fara ji a karatun baya ibn kasirin yake cewa razi ya shigar da abubuwan da ba sihiri ne cikin sihiri ko don ya dubi ma'anarsa ta lugha to shine shi malam yake son ya nuna maka at tahqiq menene takamaiman haƙiƙanin al'amari game da nau'ukan sihiri sannan wal'iba da kuma ƙarin bayani da anwa'i sihiri game da nau'ukan sihiri to shine a ƙarƙashin wannan babi zai maka wannan bayani a shekul allama wahidu abdulsalami bali babban malamin aljanu da mutane ya ce min dirasati taqsimatir razi war razib wa ghairihima min ulama ilal daga darasin da zamu ainihin ko muka karanta dangane da karkasawar da razi da da waɗansu malaman daban suka yi daga cikin ainihin malamai suka ainihin karkasa sihiri najidu annahum qad aqhamu fi sihiri ma laysa minhu daga nan zamu iya gane cewa waɗannan malamai sun shigar da abin da yake ba sihiri bane sun shigar da shi cewa yana cikin nau'in sihiri dan in ka dubi karkasuwar da suka yi misali na daga cikin rudanin da muka karanta razi ya fada ciki yana ganin wasu karikite da ake kerawa na ilimin kimiyya na zamani suna daga cikin nau'ukan sihiri arragib na ganin cewa gulma tsegumi annanimanci suna daga cikin ainihin sihiri to kaga irin waɗannan abubuwan na daga cikin abubuwan da waɗannan malamai suka ainihin kutsa su cikin sihiri kuma ba su bane sai ce wa sababu fi zalika abin da ya ja waɗannan malamai suka kutsa wasu abubuwa cikin sihiri waɗanda ba sihiri ne, annahu mu'tamadu ala al-ma'na al sun dogara ne akan ma'anar sihiri ta harshen larabci lisihiri wato sun dubi sihiri ne a ma'anar shi ta harshen larabci dan haka sai suka ainihin shigar da abin da bai kamata ya ainihin samu shiga a cikin shi ba wa huwa ma latufa wa khafiya sababu shine abin da yake yana da saukin a gudanar da shi kuma sababin shi sai ya zan ya boyu to a harshen larabci wannan yana ɗauka ma'anar sihiri to shi kenan wannan ma'ana da suka ɗauka sai suka duba ai yanzu in ka duba rediyo sai ka ga gashi a gabanka babu wata waya da ta tashi takanas daga jikin rediyon zuwa BBC ko zuwa rediyo Najeriya Kaduna ko zuwa rediyon Kano ko Jamus amma gashi kana jin maganar da ake a Ingila rangadadau kuma yanzu ake magana to kaga wannan abu ne wanda laqufa dan abu ne dan kadan amma khafiya sababuhu sai ya zan ka kasa gane menene wani sababi ne wace hanya aka samu wannan irin magana take zuwa take shiga ga rediyo to wannan sai dauke ka sai ka ce to wannan a larabce duk abin da aka same shi gashi abu ne kamar mai saukin yi amma a kasa gano sababin shi sai a ce to wannan sihir ne to daga ka kalli wannan sai ka ce to rediyo ma ya zama sihiri to wannan shine irin wannan fassara ita ta taimake su wajen suka fada wannan kuskuren sai ce wa min huna to daga nan ne adkhalu fihi al-ikhtira'at al-ajiba sai muka ga sun shigar da ainihin kayayyakin zamani na ban mamaki waɗanda aka kirkiro su wal umuran natija an khiffatil yadi da kuma al'amuran da suke faruwa ta hanyar ainihin wato khiffatil yad ko saboda ainihin wato mutum yana da eh, sakacin hannu ko kuma yana da rashin kula ta hannu ko kuma wani abu wanda yake faruwa ta hanyar rashin sa'a ko rashin albarka duk sai suka shigar da waɗannan abubuwa suka ce duk suna daga cikin nau'ukan sihiri aya bainan nasi bin namima haka muka ga suka shigar da ainihin yawo da annamimanci tsakanin mutane wa ma shakalaha da abubuwan da suka yi kama da waɗannan min umurin lati khafiya sababuha na daga al'amuran da sababin su abu yake wala tufa madkhaluha amma mashigar su sai ta zan kaɗan ce mai sauƙi ce sai muka ga duk sun shigar da waɗannan abubuwa cikin sihiri saboda sun ɗauki waccan ma'ana ta lugal arabiyya jama'a mun gane wannan da kyau ma'ana duk kusan kalmomin da ke yawo sai kaga wannan kalma tana ɗaukar ma'anarta ta larabci kuma tana ɗaukar wata ma'ana ta musamman to mai yiwuwa sai ka ga ma'anar larabci tana da faɗi akan ma'ana ta istilahi to in ka ɗauki ma'anar larabci ga kalma sai ka ka shigar da abubuwa da yawa a ciki waɗanda mai yiwuwa in ka je wurin waɗanda ke magana da istilahi sai ka ga waɗannan abubuwan da ka shigar ba za su samu shiga ba yanzu shi wahidu abdulsalami bali a wannan littafin nashi yana kawo ma'anar sihiri ne a cikin ma'anar shi ta yadda ainihin wato yake afkuwa a yanayin rayuwa amma su kuma waɗancan malamai sai suka ɗauke shi a ma'anar shi ta harshen larabci to shi sai ya zama ma'anar sihiri a wurin shi ta taƙaitu ga wasu abubuwa 'yan kaɗan su kuma sai zama ma'anar sihiri a wurin su tana da faɗi don haka sai suka shigar da abubuwa da yawa sai ce to in aka dubi haƙiƙanin abin da ake nufi da sihiri a ce an sihirce wani wanke ta yi wa wane sihiri su wane suna sihiri wane mai sihiri ne to sai a ga wannan irin ma'anoni da waɗancan malamai suka faɗaɗa suka samu shigar da su to a ƙashin gaskiya ba za su shiga anan ba sai ce wa kullu hadha la ya'ani na fi hadha al duk irin waɗancan ma'anoni da waɗancan malamai suka shigar a ƙarƙashin ma'anar sihiri cewa abubuwan kirkire-kirkire na zamani gulma nemanci duk waɗannan na daga cikin sihiri sai ce mu akan wannan matsalar to ba wannan ne binciken mu ba ba akan haka ne wannan littafin yake magana ba inna ma baitul qasid sai dai mu maharar mu wato abin da muke hari abin da muke nufi wa mahwarul ba'si kuma duk inda makewayar wannan bincike namu za ta ƙara ke ya duru haula sihiril haqiqi tana kai da komowa ne game da sihiri na haƙiƙa allazi ya da sihi sahiru alal jinni wa shayatin sihirin da boka ko ɗan dabo ko mai tsibbu ko ɗan bori ya dogara ga sihirin shedanun aljanu akan haka wannan littafin yake magana don haka sihirin da ya shafi a ce a sha garin magani kaza a ainihin jiƙa kaza a yi kaza in dai wannan sihiri ba irin wanda za a haɗa da aljanu da shaiɗanu ba ne to wannan littafi baya magana akan wannan sai ka je ka samu littafin da ya faɗaɗa akan waccan matsala amma wannan littafin kaɗai abin da zai magana zai magana ne dangane da sihirin da ake haɗa kai da aljanu da kuma shaiɗanu muna bambanta kalmomin ne tare da cewa asalinsu ma'anarsa ɗaya sai dan shi sihiri duk inda za a haɗa shi sai an haɗa aljanu gama garin aljanu da shaidanu su ne manyansu kamar misali duk inda aka ce ƙasa ta rikice ana yaƙi to sai an haɗo ƙanana da manyan sojoji manyan sojoji su ne za a je wurinsu a kai rahoto ƙasa ta rikice in aka kai rahoto su manyan su za su ɗibo ƙananan sojoji su watso cikin gari to duk sanda ake magana dangane da irin wannan sihirin sai kaji an ce aljanu da shaiɗanu me ake nufi shaiɗanun su ne manya-manyan waɗanda boka yake samu suke haɗa kai da su su kuma manyan shaidanin sai su ingizo wa bokayen ƙananan aljanu don haka ku iya bambancewa za ka zo kuma za ka ji ƙarin bayani a can gaba insha Allahu ta'ala sai malam ya ce wa mata haƙiƙatun, ya ce kuma akwai wata haƙiƙa ma gata ukura wadda take daban wannan ta macen samma kenan samma samma in ka ce misali summa sai ka ce sa'an nan sun maja a Muhammad sa'an nan sai Muhammad ya zo in ka ce samma Muhammadu ga Muhammadu can to idan Aisha ce ba za ka ce samma Aisha ba sai ka ce samma ta Aisha ga Aisha can to sai ce wa samma ta haqiqatun ukhra ga kuma wata haƙiƙar ta daban labudda min ha wadda babu makawa sai mun bayyana maka ma'ana ga wata matsala mai muhimmanci wadda ta zama dole akan mu bayyana maka ala wa hiya ma zakarahu razi wannan matsala ba wata matsala bace ita ce wadda limamin razi ya faɗi wa kazalikan razi shi ma razi ya faɗe ta mimma yusamma bi ruhaniyatil kawakib wannan matsala ita ce da ake cewa rauhanan taurari me suke nufi da kalmar rauhanai aljanu to wannan irin kalmar ana faɗanta ana tabajjuj da ita sai a ce wane yana da rauhanai wato kalma ce suke faɗi ta barazana kawai aljanu kawai ake nufi wai mutane saboda kafirci wai suna jin nauyi suna girmama aljanu kai ka ce sirikansu yadda wai baka faɗin sunan sirikinka sai ka rinka kwana kwana ka rinka kwana kwana wai mutane in suka zo ba za a ce aljani ba sai a ce mutanen ɓoye sai a ce rauhanai yanzu mu irinmu da muke faɗi kai tsaye dinnan ana ji a lasifika wata tsohuwa sai ta ce tana mamaki kina ta cewa aljanu kai yaro kai shiru to kaga duk wannan kafirci ne ya su da rashin fahimta addinin musulunci to wannan kalma ce ake faɗi sai a ce wane yana da mutanen boye wane yana da rauhanai wane yana da sai ce to wai wannan kalma ta rauhanan rauhanan taurari sai ce wal haqqul ladina dinu bihi lillahi gaskiya wadda da ita muke bautawa Allah annal kawakiba ka sani ya kai ne karatu kai ne saurare ka sani su taurari khalqun min makhluqatin lahi su ma halittu ne daga cikin halittun Allah musakharatun bi amrihi horarru ne da umarnin Allah ma'ana sai yadda Allah ya sarrafa su Allah ne yake sarrafa su yake jujjuya su da umarnin shi wa li amrihi kuma suna biyuwa ne da umarnin shi duk abin da kaga tauraro yayi kaga tauraro ya to fa kamar wuta ta kama Allah ne ya sa shi haka kuma da umarnin Allah yake haka subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah walaisat laha ruhaniya taurari ba su da wasu rauhanai babu wasu a daina maka barazana ai kana kallon tauraro kaza kai wallahi dan zamani ne kai rauhanan shi sa bakantar da kai kace karya kake yi sai na kalla ka kalla duk abin da kake so kayi kayi ka sakata ka wala matakar ba qur'ani ko hadisi ya hana ka dan wani tsoho mushriki kai ya hana ka ya kamata mutane su gane wannan in ba haka ba waɗannan irin eh, mushrikan tsofaffi sai su hallaka ku wani tsoho kawai ya ce ba a ɗiban rijiya ba a ɗiban ruwan rijiya da daddare rauhanan rijiya za su yi mawa kaza ka ce baba ƙarya kake yi eh kwarai da gaske ƙarya kake yi ƙarya ne ke eh, ƙarya ne eh, ka ɗiba kawai ba abin da zai same ka kullan yusibana illa ma kataballahu lana in ka zo ɗiban ruwan rijiyan ka yi eh, bismillahi za a yi sha'ani gidanka za a yi daurin aure gidanka za a yi walima gidanka da sassafe da daddare kama karbaka da daddare share gidanka wani tsoho ya taso kai dan nan ba kyau a yi shara da daddare kace baba ƙarya ne wannan addinin maguzawa ne eh ka share gidanka fes ka shara ba abin da ƙarya suke yi mushrikai ne mun fahimci wannan da kyau to haƙiƙani taurari ba su da wasu rauhanai da ake cewa wala ta'asirun fil khalqi abadan kuma su waɗannan rauhanai da ake kirkira ana cewa babu su balle a ce ma suna da wani ta'asiri game da halittu har abada ma'ana yanzu abin da ake nuna maka taurarin dai akwai su amma cewa tauraruwa kaza tana da aljanu kaza aljanun suna da ta'asiri to tauraruwar ita kanta ba ta da wani aljani balle shi aljanin ya yana da ta'asiri ga wasu halittu har abada ƙarya ne ake yi ku fahimta matsala in ta zo kan aƙida fa sai an ƙaryata maƙaryaci sai an kafirta kafiri ba a jin kunyar kowa karanta sunan abi dauda karanta sunanin nasa'i hadisi sahihi ran da abu talib ya rasu sayyidina ali ai dan shin aliyu dan wa ake cewa dan abi talib to da abu talib din ya rasu da yake abu talib din ba ma guje ne sai aliyu ya zo ya ce manzan manzon Allah ya manzon Allah kawunka mataccen tsohon nan ya mutu wai waye zai rufe shi kalmar da aliyu ya faɗa kenan karanta sunan abi dauda da nasa'i uban shi ne amma in gaskiya ta haɗa tsakaninka da Allah ba kwana sai ka fito kai tsaye kawunka ne ya kai manzon Allah ni kuma ubana ne amma tsoho ne batacce ya mutu waye zai rufe shi manzon Allah yake tunda mutanen Makka suna jin haushin shi yayi musu laifi ya goyi bayan mu dan haka ba za su rufe shi ba mu kuma yayi wa Allah laifi a wurin mu yaƙi musulunta mu ma ba za mu rufe shi ba amma ya za a yi kai ɗan shi ne yanzu haƙƙi ne a kanka ka je ka rufe shi ya ce ba zan rufe shi ba dan ya mutu yana mushirki haka Aliyu ya faɗi ka je ka karanta ya ce ya mutu yana mushirki uban shi ne dan ka tabbatar matsala ta haɗa aƙida babu ragayya fa ka karanta alqur'ani ka je da Allah yake saukar da kafurci kafirci akan duk wanda ya kafirta ba a sassauci shi yasa mutanen kasashen mu Najeriya da bakaken fata Afirka ba sa so a yi wa'azi a akan aƙida, sun fi so a yi wa'azi a kan targhib wa tarhib wanda ya lailaha illallahu illallah kafa dubu dubu dubu so saba'in zai shiga aljanna za a halitta mishi tsuntsu mai baki dubu dubu so saba'in zai yi mishi zikiri dubu dubu so saba'in sai ce Allahu akbar sai ta tara sadaka me ka karu da shi ana shine abin da mutanenmu ya kashe su kawai abin da ya kashe mutanen mu kenan sai a ɗauko musu wata tatsuniya ko wani surkulle sai a gaya musu shi kenan amma in aka zo ana magana akan aƙida ku sani da cewa aƙida ita ce rukuni mafi girma dangane da shiga aljanna matukar baka da aƙidar tabbatar da ɗayantaka Allah akan komai ba za ka taɓa shiga aljanna shi yasa in aka samu mushiriki to kamar mutum ne mai gyambo mutumin duk da yake da gyambo gyambo ya taɗe ya riɗe yana tsutsotsi yaya kake jiran da aka zo wankewa sai an riƙe shi sai an samo sabulin salo sai an samo ainihin lemun tsami a zo ana wankewa yana ihu yana kakari kamar zai suma yayin da aka gama aka kawo magani aka sa aka kawo bandeji aka kawo filasta aka naɗe ran nan sai bacci lafiya lau to aƙida kenan yanzu in ka ji muna cewa wane kafiri ne kaza kafirci kaza wuta har abada ba daɗi mu kanmu ba mu so mu faɗa haka ba amma ya za a yi dole sai an faɗa to tun da haka ne in ka haƙura ka bar kafircin kai tauhidi ranar kiyama sai ka ga al'amari ya gyaru abin da ake nufi kenan ka sani da cewa duk yadda ka kai ga soyayyar ɗanka in yana ciwon ciki ba za ka jiƙa mishi su ya sha ba me za ka jiƙa mishi maɗaki darbejiya dauri ba daɗi ko amma in ya sha maɗacin nan ya daure yana murtuki fuska yana ɓata rai can an jima sai ka ga ya ke tas to haka al'amarin yake yanzu za ka ji a ce wane mushriki wane kafiri kaza kafirki kaza maguzanci to lallai ku tabbatar da cewa sai an faɗi haka ƙarara sannan mutane sun gyara wannan matsalar ƙarara sannan kiyama ta kyau gare su in ba haka ba yanzu kamar Abu Talib Abu Talib yana daga cikin kafirai masu yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama rangwame ya cancanta ya kamata inda abin a hankalce ne sai ka ce abu ya kamata ya shiga aljanna sai sa su kansu habbai matsalar ta yi musu nauyi wannan dattijo ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike manzon Allah duk an wulakanta manzon Allah shi ya zo ya rungume shi an kore shi daga garin Makka ya koma bayan gari ya zauna tsawon shekara biyu da watanni yana wahala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma me ya faru bai faɗi kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullahi ba rashin faɗar shi ga wannan kalma sai ya sa yanzu kalmar mushriki ta tabbata a kan shi kalmar ɓatacce ta tabbata a kan shi kalmar ma guje ta tabbata a kan shi shi kenan ba ruwan mu dan ya haifi aliyu wannan ba zai sa a ce mishi guje ba zai hana a ce mishi ma guje ba domin ba a yi maka ragayya dangane da matsala ta aƙida dan kai ne baban wane ko don kai ne dan wane tun daga ƙur'ani kai tsaye ya kira uban annabi ibrahim mushriki kafiri arni babu ragayya amma kuma can gaba sai Allah ya ce wa takhadha ibrahima Ibrahim khalila shi kuma dan Allah mai da shi babban masoyi amma uban fa babban mushriki to haka al'amarin yake komai sai an tsaya an faɗa to in ka gane wannan da kyau sai ka gane cewa duk matsalan nan da ta damu sahabbai sai suka zo suna tambaya ya manzan Allah kawunka Abu Talib zaka tsina na mishi wani abu mun san yana taimakon ka yana kaza yana kaza manzo Allah ya ce eh Allah ya nuna shi a tsakiyar wutar jahannama ya bani damar in cece shi in dawo da shi gefe aka sanya mishi takalman wuta amma saboda azaba kwakwalwar shi ta narke tana ta farfasa wannan an rangwanta mishi saboda taimaka amma ba za a taɓa yafe mishi ba don me dan ya mutu mushiriki jama'a mun fahimci wannan da kyau shi yasa shirka ita ce laifi mafi girma wanda za a saba ma Allah a sama ko a ƙasa Allah ya tsiyafiya matukar aka mutu ana yi yasa duk sanda aka zo ana maka wa'azi akan shirka ka natsu in ka ji ka faɗa ciki zo ayyo ayyo aji an zage mu kai waye ana maganan manyan maguzawa can da alkur'ani ya tattaro su kai misali akai sai ka faɗa a ciki mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu sai ya ce fa in qala qa'ilun da a ce wani zai ce inna na nushahidu ba'aba sahara to ai mu mun ga wasu bokaye allazina yantiquna bi asma'in waɗanda suke furci da wasu sunaye suna kiran wasu sunaye yaz'umuna annaha lil suna zuriya cewa waɗannan sunaye na taurari ne autar muzulaha ko kuma waɗannan sunaye in an tashi rubuta su sai a rubuta wasu alamomi waɗanda za su zama su ne madadin kowace tauraruwa wa ha sai mu ga su waɗannan bokaye suna zance da waɗannan taurari sai mu rinka jin suna zance wa da zalika to bayan sun gama wannan zantuttuka da suke cewa su ne da taurari ɗin, ya yatimmu sihiruhum kuma sai mu ga sihirin su ya tabbata ya cika wa yanfudu kuma ya zartu wa ya ta yatahaqqaqu amamar ra'i kuma al'amarin ya tabbata a gaban duk mai gani ma'ana yanzu abin da ake cewa ana ce maka ƙarya ne cewa taurarin nan akwai wasu rauhanai tare da su to kai sai ka ce to ai kaga wani boka ya ɗaga kai yana kiran sunayen waɗannan taurari da ya gama kira ya gama duk abubuwan da zai kuma sai a ga sihirin ya tabbata to yanzu yaya wannan al'amarin yake fal jawabu malam yace amsa idza saha hadha in har wannan ya tabbata in har ya tabbata ka taba ganin haka falaysa min ta'siril kawakib falaysa min ta'siril kawkab to ai wannan baya ba tasirin tauraron bane ba tauraron ne yake haka ba walakin min ta'sirish shayatin sai dai wannan yana daga cikin ta'asiri na ainihin su shaidanu ɗin, li idlali sahara domin su ainihin batar da bokaye wa fitnatihim kuma dan su fitine su kama ruya kamar yadda aka ruwaito kaga malamin hadisi ko tunda ya san ba da isnadi aka ruwaito ba malaman tarihi ne suka faɗa sai ce kamar yadda aka ruwaito malaman hadisi na da ka'ida in ka ji sun ce maka kamar yadda aka ruwaito ko kamar yadda aka ce to suna nufin wannan magana ba ta da tabbas sagegeduwa ce kan tafi ce in kuwa tabbatacciya ce sai ce kamar yadda wane ya ruwaito to ta tabbata kenan don haka yana daga cikin hanyoyin ishara na raunata magana sai a ce an ce kaza to ko bahaushe in ka zo kana magana sai ce wa ya ce in ka ce an ce dai sai ce to ban magana anan to babbar kalma da bahaushe ke amfani da ita a madadin irin wannan kalma ita ce kalmar wai duk bahaushe in dai gangaren bahaushe ne ya ce wai an ce sai ka ji abokin zancen shi ya ce wai ne ma ma'ana wai kalma ce da ke nuna raunin magana sai ce kamar yadda aka ruwaito annal kuffara inda ma kanu yukhatabuna al-asnam yayin da ainihin wato kafirai inda ma kanu yukhatabuna al-asnam yayin da su kafirai suke magana da gumaka alhijara. gumakan da ainihin wato suke na duwatsu ne asamma waɗanda suke kurame tunda da dutse aka sassaka gunkin ko da ice sai kaga ya zama samma ba magana kenan kanati shayatinu tujibuhum sai a rinka jin ga mushriki ya tsuguna yana ainihin tambayar gunki kaza sai ainihin a rinka jin magana tana fitowa daga wajejen gunkin sai aka ce ai shaidanu ne suke ba su ansa bi sautin masmu'in da wata murya wadda ana jinta min dakhilil asnam daga cikin ainihin gumakan fa yazunnuna annaha al-aliha sai su waɗannan mushrikai su rinka tsammanin cewa waɗannan gumakan nasu ne allolin nasu ne suke ba su ansa walai sad kazalika wanda ku al'amarin ba haka yake ba to me malam yake nuna maka anan to haka wannan boka da zaka ga ya tsuguna yana magana da tauraro kaza a yayin da yake magana da tauraron sai ka rinka jin yana magana sai ka ji yana ba da amsoshi tamkar suna hira da wasu ne kuma in ya gama maganganun nan sai ka ga an biya mai bukatar da yake roko to ba taurarin ba ne amma akwai wasu shaidanin aljanu waɗanda suke tsayawa sai su rinka amsa musu da sunan cewa taurarin ne to daga nan ne sai aka danganta waɗannan aljanun ai na suwaye na su taurarin ne sai aka ce a ai ba Allah ne ya haɗa wannan zumuncin tsakanin taurarin da ainihin abin nan waɗannan shaidanun ba A'a su ko a yanzu ko a yanzu na daga cikin hanyoyin da bokaye suke bi sai su je su samu wuraren da ake tsammanin matattara aljanu ce kamar wurin da yake shuri ne ko kuma ka je ka ga shararren wuri ta ɗai ta a daji sai boka sai je tsuguna sai ta kiran sunayen wasu manyan aljanu me yawa ya zan babu wani aljani a wurin amma kullum in ya zage ne wani babban aljani na zuwa zai wuce sai ya tsaya sai ya amsa mishi to shikenan kai sai ka rinka ganin kamar shurin ne yake magana dan haka da an zo za a rushe shurin sai ka ce wani abu zai samu mutum babu abin da zai samu mutum wani shaidanin aljani ne sai ya tsaya dama batacce in ya haɗu da batacce sai su tafi tare yanzu abin da ake nuna maka shi ne. wasu shaidanu ne suke tsayawa suke ba da irin waɗannan amsoshi sai bokan ya rinka ɗaukan cewa taurarin ne to shikenan sai a ce to kai ka ce ƙarya ne ai da shi ya magana da tauraron ya ce na son kaza gashi kuma an yi kaza din to kaga wannan sai shi yasa kaga ɓata ne dan haka sai malam yace wa turuqul idlali kasiratu hanyoyin batarwa suna da yawa a mutashabbi'a kuma hanyoyi ne waɗanda ainihin wato ko mutashabbi'a kuma waɗanda suke reshe reshe daga shu'uba an gane daga reshe reshe hanyoyin batarwa suna da yawa kuma reshe reshe ne iri iri ne kamar yadda hadisin Abdullahi dan Mas'udin ya zo cikin Sahihul Bukhari da ainihin Muslim da Musnad al-Imam Ahmad Abdullahi dan Mas'udin ce wata rana manzon Allah muna zaune sai ya ja zane haka dogon zane a ƙasa sai ya wasu ƴan zanunnuka ƙanana ƙanana dama da hagu sai ya karanta wa anna hadhi sirati mustaqima wannan ita ce hanya ta mai tsakiya fattabi'uhu kubita wala tattabi'u subula kar ku bi waɗannan hanyoyi mabambanta daban-daban fatafarraqa bikum an sabilihi sai waɗannan ƙananan hanyoyin sai su raba ku daga hanyoyin Allah dalikum wasaqum bihi la'allakum tattaquna wannan ita ce wasiya jan kunnan da Allah ya muku kenan dan ku ji tsoron Allah sai manzo Allah ya ce wannan ita ce hanyar Allah kakkiya a ko kowaɗanne hanyoyi da ke gefen wannan mai kakkiyar hanya akwai shaiɗani wanda yake kira zuwa ga Azu a bi wannan hanya wannan shi yasa kaga mutane ga asalin addinin musuluncin sun sake shi sun koma suna faɗa akan wasu ƙungiyoyi ko wasu mazhabobi ko ɗariƙu daban-daban har a waye gari in ka zo ka kama wannan hanyar ɗoɗar ka ce ita za ka bi sai ka zan kai ne abin suka don me domin baka bi ɗaya daga cikin hanyoyinsu ba sai ka ga akwai kara isu isu duk da suna rikicewa da faɗa amma isu isu akwai kara amma in ta haɗo da wanda ya tsaya akan hanyar to sai su mishi taron dangi gaba ɗaya wannan ba komai yasa ba sai dan hanyoyin ɓatawan suna da yawa kuma rassa ne mabambanta malam ya ce wa kanallahu wa iyakun sharra shayatinil insi wal jinni da mu da ku Allah ya tsare mu daga sharrin shaidanun mutane da shaidanun aljanu Allah madaukakin sarki ya tsare mu to kai mai saurare ko mai karatu yanzu ka gama jin at wal idah yanzu duk nau'ukan sihiri din nan da malam ya kawo maka daga waɗancan malamai wajen kusan kashi goma duk abin da ake so a nuna maka to kashi ɗaya ne malam zai maka magana a cikin wannan littafi domin wannan kashi ɗaya in aka samu aka yi faɗa da shi to an yi faɗa da mafi yawancin nau'ukan sihiri don galibin nau'ukan sihiri suna gudanuwa a ƙarƙashin waɗannan ne domin kamar irin garin maganin da za a ce tirara garin magani kaza ko ka sha garin magani kaza kunama ba ta harbinka ko maciji zai sarinka eh, ko baƙin ƙarfe ba zai taɓa ka ba duk waɗannan zaka ga nau'uka ne na asiri wanda kai tsaye sai ka ce ai wani ne ya baka to amma da za a koma tushen abin asalin shi to daga wani shedanin aljanu yake shine sihirin da ake haɗa kai da aljanu da shedanu to tankar an yi faɗa da duk sauran kenan domin sauran nan suna da yawa to sai a samu wanne ne babba wanda ke ra'asul amri shine kan tukullu masiri in aka wargaje maka asirin shi to shikenan sauran za su zan suna da sauki insha Allah wannan shine abin da muke so ka fahimta abu na biyu wannan nau'in sihiri da wahidu abdulsalami bali ya ɗauka ya ce zai magana a kai sihirin da ake haɗa kai da aljanu da shaiɗanu. za ka zo ka ji shi zai ta maka sharhi a wannan littafin to shi kuma sai ka ji an ce maka ya kasu kashe takwas ko ya kasu kashi tara ko ya kasu kashi goma sai ka ji kuma kowane ɗaya daga cikin goma ɗin nan sai a farfasa maka shi sai a ce ya kasu kashi kaza to wannan ne ilimi ilimi ba wani abu bane sai in kana iya riƙe karkasuwar fannonin shi naka zo aka ce maka a nahau ana magana dangane da kalima mece ce kalima ita ce magana sai a ce maka to magana a cikin larabci kashe uku ce duk maganar da kake a larabci ko dai ta zama fi'ili ce wato aiki ko ta zama wannan maganar da kake yi ismi ce wato suna ko ta zama wannan maganar da kake harafi ce wato wata magama da ke haɗa zumunci tsakanin ainihin eh, suna da suna ko tsakanin fi'ili da fi'ili ko tsakanin fi'ili da suna sai a zo a ce maka shi fi'ili ya kasu kashe uku akwai madi akwai amr akwai mubare shi ismi ta wani fannin ya kasu kashe biyu akwai mufradi akwai jam'i shi harafi ya kasu kashe biyu akwai ainihin harafin da yake zuwa da kalmomi biyu akwai harafin da zai zo da kalma fiye da biyu akwai wanda zai zo da kalma ɗaya akwai harafin da in ya zo duk da harafi ne amma yakan kusan fa'idantar da ma'anar magana to kaga in ka iya waɗannan sai a zo a ce maka to shi fi'ili amri kashi kaza ne fi'ili mabi kashi kaza ne fi'ili mudari'i kashi kaza ne shi jam'i din nan da aka ce maka kashi kaza ne shi mufradi kashi kaza ne in ka iya rike waɗannan karkasuwa a ilimi to zaka zama malami amma duk wanda kaga an koya mai ilimi ya kasa zama malami to kwakwalwar shi za ta iya rike waɗannan abubuwan waɗannan kuma ba zai yiwu ka iya rike su ba ka tabbatar da na farko sai ka sa tsoron Allah tare da kai na biyu sai ka sa natsuwa sai ka sa ƙwazo sannan sai ka daina sauraren kaɗe-kaɗe ka sani na daga cikin abu mafi wa ɗalibai ta'adi shine kiɗa disco music goge ijaza kaza duk wannan buge-buge duk bugawa da ake ana buge maka wata basira ne baka gane dan haka sai kaji ana ta kunkuni yaran suna faduwa GCE suna faduwa waye suna faduwa kaza ka je ka gani tsakani da Allah da karatun jarabawa da ka ainihin sauraren kiɗa wanne fi yawa sauraren kiɗa fi yawa dan haka in in ta miƙe in budurwa ce ta ne maka waƙe irin kaza na wata zabiya da ke America sai ka ce tamkar ita ce wannan zabiya wannan saurayin in ya miƙe ne maka waƙar wani mawaƙi da ke amerika sai ka ce tamkar shi ne wannan mawaƙin yadda yake saurare yake nazarin waƙoƙin nan baya sauraren karatun da ake koya mai sai an zo jarabawa sai a ce ya faɗi me zai hana ba zai faɗi jarabawa ba wanda ko da yana karatu yana yana sauraren kiɗa kiɗan nan yana raunata mishi fahimta karatu balle baya karatun sai sauraren kiɗa Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye don haka za ainihin ka ji karkasuwar da malam zai dangane da al'amuran da suka shafi sihiri a can gaba insha Allah amma yanzu sai malam ya ce alfaslur radi fasli na hudu kaifa yuhaddiru sahiru jinniyan a can baya in baka manta ba akwai wani fasli wanda ainihin al'allama wahidu abdussalami bali ya kiraye shi da ainihin wato suna cewa ba'adu wasa'ili saharati fit taqarrub ila shaitan to ina son ka fahimci wannan littafi da kyau ka rikice littafin bai maimaita wani darasi ba ko kwada a can da yake ce maka wasu hanyoyi da boka yake bi wajen ya samu kusanci zuwa ga shaidanin aljanna yanzu a ce ga sabon boka sabo wanda da shi ba boka ba ne yau yake son ya shiga aikin bokanci to waɗanne hanyoyi yake bi wajen ya mallaki aljanu ya samu abota da zumunci tare da aljanu shi ne can aka kawo maka ina fatan ka gane wannan da kyau waɗannan hanyoyin su ne ya kawo maka na daga ciki rubuta alƙur'ani da ribas ya rubuta alƙur'ani a birkice ko ya ainihin yi sallah da janaba ko ya rubuta alƙur'ani da jinin haila ko ya mai da alƙur'ani izu sittin ya mai da shi silifa nan izu talatin nan izu talatin waɗannan hanyoyin da boka ke bi ya mallaki aljanu kenan to yanzu in ya mallaka ai kaga ba koyaushe suke tare ba sai an kawo mishi aiki ko boka an ya samu job an kawo mishi aiki ai ga wani kaza kaza kaza kaza ana so to shikenan yanzu boka ya samu aiki to yana son ya kira waɗannan aljanu su zo to shine yake kaifa yuhaddar yaya zai iya halarto da su a yanzu su zai abin da zai koya maka kenan yanzu ma'ana yanzu zai tona maka asirin su dan haka yanzu karatuttukan da muka yi tun wajen kasusuwa hudu ko biyar da suka wuce Rabbi ne akan mu'tazilawa masu cewa sihiri ƙarya ne don haka za ka ji abin babu daɗi ga wasu 'yan uwanmu 'yan izala waɗanda suka shiga cikin aƙidar mu'tazilanci suke ƙaryata shiga aljanu jika suke ƙaryata ainihin tasirin sihiri don haka sai ka ji wannan karatun babu daɗi don a kansu ne da iyayen gidansu mun fahimci wannan to yanzu wannan karatun kuma za ka ji waɗancan mu'tazilawa su kuma za ka ji wutar su ta kwanta tunda an wuce babin yanzu babin da za a yi magana to yanzu za a dira kan boka ne kai tsaye duk abin da ya shafi irin hanyoyin da suke bi na halarto da aljani to su ne za ka ga malam zai kawo anan amma akwai tambihi guda ɗaya za ka ji malam ya ce maka ba zai tona asirin abubuwan gaba ɗaya ba zai rinka yana gurgunta hanyar don ka a samu wani mai raunin imani shi kuma ainihin wato allura ta tono garma. ana ƙoƙarin karantar da shi a faɗakar da shi sharrin bokaye ran da kunci ya kunci ya ce shi ma bari ya ɗan gwada da ya gwada ya ga ta ci shi kenan ya san nan zari an san shi dan izala ne ahli sunna ne kaza kaza sai ya kafi can wajen yawuri can kusan ƙarshen Najeriya sai ya je ya samu wani ƙauye yana cutar su ga mutanen Najeriya ga na kaza kaza kaza to sai malam ya gurgunta waɗannan hanyoyi yadda ko ka tabbaka su ba za su ci ba mun fahimci wannan da kyau mun gane yadda malamai suke karantar da aƙida ko ma'ana yanzu darasin aƙida ake yi darasin aƙida ake yanzu ana koyar da kai wasu al'amura ne waɗanda in baka kauce musu ba baka taɓa zama musulmi Allah ya shirya da mu shi ne ce kaifa yuhabbiru sahiru jinniyan yaya ne boka yake halarto da aljani yake kiran aljani in yana da buƙatar su aiki malam sai ya kawo hanyoyi guda takwas waɗanda zai bayani akai a tariqatul ula yace hanya ta farko tariqatul iqsam zai kawo tariqatul iqsam na daga cikin hanyoyin da suke bi wajen halarto da aljanni shine hanyar godo godo roƙo ai ta roƙon wannan ainihin aljani don tun farko da aka haɗa zumunci da shi to in aka haɗa zumunci da shi sai ce to zan baka aljanu guda goma waɗanda za su rinka maka aiki to duk sa'an da kake buƙatar saduwa da waɗannan guda goma da za su yi maka aiki to kai ta kiran suna na kana ta godo na kana ta min kirari ne ta min kirari za ka ga sun halartu shine tariqatul iqsam an gane kamar ka ji an ce na gama ka da Allah ina ga to su sai a zo ana gama su da wannan babban nasu a tariqatu saniya hanya ta biyu tariqatu zabhi hanyar yanka sai ake duk sanda kake son bukatar ka sadu da ƙananan ka ainihin samu wata dabba ka yanka to zaka ga dabba an ayyana a ce ko ainihin a samu kaza butsar kaza wadda za ga jikinta butsatsa haka ko kaza mai wake-wake wadda za ka ganta fari da baki duk gashin jikinta iri-iri a cakuɗe ko a samu farar kaza ƙar ko a samu kaza wadda take motsatsiyar kaza mahaukaciya ko a samu 'ya'yan karnuka 'yan kwikwiyo ƙanana a yanka ko a samu kura ko a samu biri ko a yanka jaki ko doki ko a samu ƙadangare a yanka ko a samu rago a yanka mai harara garke ko akuya wadda take ainihin iri kaza haka sai su ayyana a nan zan yi amfani da wannan damar in maka tambihi sakamakon rashin kwarewa da wasu suka rasa yi akan aƙida sai suke ganin duk inda aka ce yanka saboda wata bukata kafirci ne wannan maganar ta tasu mummunan kuskure ce yanka ya kasu kashi biyu akwai yanka na kafirci shine hadisi yazo cikin sahihu muslim annabi yake cewa la'anallahu liman zabaha li ghairi wanda duk ya yanka ba ga Allah ba Allah ya tsine mishi albarka duk sanda aka ce za a yi wa aljanni kaza yanka ko ainihin matsala kaza babu lafiya sai an yanka a tarba jinin a shafa duk waɗannan yanka ne ga aljani kafirci amma kai kana da wata bukata a gurin Allah to shari'ar musulunci ta shar'anta maka za ka iya siyo dabba lafiyayyar dabba ka yanka da sunan Allah kuma saboda Allah tsakaninka da Allah kai sadaka da naman sai ka roki Allah ya Allah saboda yankan nan da na yi Allah ka biya min bukata to wannan na daga cikin hanyoyi mafi girma wajen roƙon Allah Al-ƙur'ani ya tabbatar da wannan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamina la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimina kace da su sallata da yankana rayuwata mutuwata duk al'amurana baki ɗaya ga Allah ne Allah shi kadai wanda zai da abokin tarayya ni da kuka gani haka aka umarce ni sallah haka aka umarce ni yanka saboda Allah haka aka umarce ni rayuwa ta saboda Allah haka aka umarce ni mutuwa saboda Allah haka aka umarce ni sai ya ce kuma wannan ma ke tabbatar da ni ne musulmi na farko ma'ana musara'a ya Allah kamar ma babu wani musulmi ba wani wanda ya riga ni sallamawa in dai akan haka ne ni ne farkon wanda na yarda da kai ma mun gane wannan da kyau hadisai sun zo cikin Bukhari da Muslim da ingantattun hadisai sayyidina Umar yace ya manzon Allah a jahiliya na yi alkawarin zan yanka raƙuma kaza a wuri kaza manzo Allah ya ce wurin babu wani biki da ake na jahiliya yace eh babu wani ainihin shirka da ake babu duk wani abu da ya saba ma Allah yace ce ka je ka cika alkawarinka shi yasa mutane su iya bambance wannan da ainihin bukata za ta kama ka kai ne ɗan siyasa ka tsaya takara kai ne ɗalibi za ku rubuta jarabawa ƙarshe a jami'a ko jarabawa ƙarshe a sakandare ko kuma wata mas'ala ta kai kana neman aure kaga yan wujuji sun yi maka yawa duk sai ka tattare sai wata battal ilaihi tabtila sai ka koma ga Allah sai ka je ka siyo ragonka ka yanka ragonka bismillahi wallahu akbar shikenan a sadaukar da rago kayi ainihin qurba kenan ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasila Allah yake ya ku mu'mine ku ji tsoron Allah ku nemi kusanci zuwa ga Allah malaman tafsiri tun daga sahabbai da tabi'ai suka ce neman kusanci da Allah ta hanyar biyayya yanzu yankan nan gashi mun ji Allah ya ce wa zalika umirtu ka ce haka aka umarce ka to abin da Allah ya umarce ka sai kai ka nemi kusanci ga Allah kenan sai ka daga hannu ya Allah saboda yankan nan da nayi Allah ka sa in ci ƙuri'a Allah ka sa in samu bukata kaza Allah ka taimake ni wannan tawassuli kenan da aikin alheri babu wanda yake babu kyau a duniyar musulunci ya kamata ka san wannan ka je ka karanta littafin qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da at-tawassul anwa'uhu wa ahkamuhu da kuma littafin taysirul aziz al-hamid ka je ka samu cikakkun bayanai don haka mu rinka tantance ilimi yanka mutane su daina cewa da an ce za a yi a'a ba duk malami ne in ka je jama'a akwai malaman sunna fa kar ku ɗauka kowane malami matsafi ne kuma sunna ba ta hana ka je wurin malami maka addu'a ba abin da sunna ta hana shi ne ka je wurin malamin bid'a ko malamin bokanci amma sunna ta yadda ka je wurin malamin sunna ala gafarta malam ina da matsala ina son a yi mini roƙon Allah akan wannan matsala malam ya ce to zan yi maka roƙon Allah akan wannan matsala tun da dai bata saba ainihin dokar Allah ba kai ma ka je ka zage ka ci gaba da roƙon Allah shikenan malam ya maka roƙon Allah Allah ya biya bukata malam ya ga dama ya ce to ka siyo kaza za a yanka a yi sadaka ka dafa abinci za a yi sadaka wannan babu laifi duk yadda kake ganin matsalar tauhidi ta yi kama da matsalar shirka kafa ka gwama su kar dan mushrikai suna yanka ga aljanu muminai suna yanka ga Allah mushrikai in sun yanka su nemi bukata su wurin aljanu muminai in sun yanka su nemi bukata wurin Allah ka ce to tun da dai haka ne ku muminai ku daina in kai haka ka zama mushrik ka sani duk abin da Allah ya halatta duk wanda yake haram ya zama kafiri dan haka ya kamata mutane su tantance kai kanka yanzu kana da bukata gobe sai ka je ka siyo kaza kar ka ce sai mai ba wake wake sai mai butsa a'a ka je yan kaji da Allah ba ni zakara naira 150 200 shikenan bismillah wallahu akbar a rarraba wa yara to ku yi addu'a Allah ya sa Allah ya biya bukata shikenan kai kuma da dare ka tashi kai sallar dare kai kaza kai can karshen dare sai ka miƙe kai salati kai karatun qur'ani gurgurdan ka'idoji da sharuɗan addu'a da dubba ya Allah saboda kaza da nayi anan ba kane wa Allah gori bane ba kana danne maka kaza a'a saboda kaza da ne na samu kusanci zuwa gare ka Allah ka biya min bukata kaza wannan babu wani malami na sunna da yace babu kyau sannan sahabbai in matsala ta kama suna zuwa annabi ne musu addu'a mu kiyaye wannan da kyau ga wani makaho ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam tukuna hadisin bukhari dangane da cewa jimilla sahabbai in matsala ce matsala suna zuwa annabi musu addu'a wani mutumin ƙauye aka samu ƙarancin ruwa a madina da kewayenta gidaje yunwa ta kama su jalibi ya karye gonaki sun bushe dabbobi duk sun mutu komai ya dakata dan dama haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗi wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'aduna arzikinku da duk alƙawarin da Allah ya muku yana sama ruwan sama na sauka sai ga komai yayi araha in kuna siyan masara naira tamanin ana ruwan sama aka maka aka maka da kanta sai ga ta sauka ta zama naira arba'in Zama mun gane wannan da kyau ko to sai wannan ba ƙauye ya zo ya samu annabi tsaye ranar juma'a annabi na cikin khutba yace ya manzon Allah yunwa ta kama iyali arziki ya kari hanyoyin arziki komai ya tsaya babu ruwa a gari ka roki Allah Allah ya kawo ruwa manzo Allah ya daga hannu jama'an masallaci baki ɗaya suka daga hannu manzo Allah yana addu'a Allah ka saukan mana ruwa ka agaje mu sahabbai suna amin amin Anas ce na rantse da Allah Anas abin ya bashi mamaki sai da ya fara rantsuwa tukun yace wala wallahi yace ba sai na rantse da Allah ba kamar ka ce na rantse da Allah babu hadari babu jido nan da nan sai na ga jido ya tattaro ya kewaye Madina yanzu sai na ji kwaran kwatsa ta buga rabba da take sai ruwa yake sai da ainihin aka fara ruwa har sai da masallacin annabi ya huje tunda dama bunu ne a sama annabi yana hudu ba ruwa na zuba ta kan shi yana ɗiga ta gemin shi anas ya ce haka aka yi ta ruwan nan muka zallaba muka tafi gida ana ruwa to kaga Anas da ike yana cikin yara cikin sahabbai duk in kana karanta ruwayoyin sahabbai ka lura da su yara sai kaga har yanzu yara ɗabi'a su iri ɗaya da yaran da Ibn Abbas Aisha Anas Abu Sa'id in suna lissafi sai kaji Anas ya ce akai ruwa yau akai ruwa gobe akai ruwa jibi akai ruwa gata kaga lissafin yaro kenan sai can ƙarshe sai ya ce kwana shida madadin lissafin babba ne sai ya ce kwana shida har na bakwai kama hadisin ibnu abbas yace manzon Allah ya salla da ya raka'a biyu ya raka'a biyu ya raka'a biyu ya raka'a biyu ya raka'a biyu lissafin yaro kenan madadin ya raka'a goma ya tashi ya raka'a ɗaya nawa kenan <laughs> to anas yace haka aka yi ruwa wannan juma'ar kashe gari wan kashe gari wan kashe gari haka yace sai da aka kwana shida aka sake zuwa na bakwai ranar juma'a ana ruwa yace haka muka sake zuwa sallar juma'a addu'a manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ana cikin hudu ba sai ga wannan ba ƙauye ya sake shikowa da gudu ko kuma wani daban ya ce ya manzan Allah duk sauraye sun rushe ruwa ya yi yawa hanyoyin arziki sun tsaya kaga Allah kenan yadda Allah ya tsaye da hanyoyin arzikin ta rashin ruwa ba ruwa ko me za ku fita ku noma babu to yanzu ruwan ya zo kuma ya yi yawa ba za a fita cin kasuwa ba sai ce ruwa ya yi yawa hanyoyin arziki sun tsaya ka roki Allah Allah ya tsaye da ruwan dan kusan manzo Allah yana da hikima shi sahabin sai yake ka roki Allah ya tsaye da ruwan sai manzo Allah da ya tashi bai ce Allah ka tsaye da ruwan ba dan kuma annabi ya ce Allah ka tsaye da ruwa sai kuma kowa ya ji a jika sai ce Allahumma hawalaina wala alaina Allah gefe da mu mu ya ishe mu ana sai ce duk inda annabi ya nuna sai mu ga ruwan yayi tar ya koma ce sai Madina ta zama kamar al-iklim shine crown kan sarki sai aka kewaye ga madina ba a ruwa duk sauran wurare ana ruwa yake muka fito cikin tabo muka tafi Allah ya nuna mana karama ta manzon Allah sallallahu alaihi to wannan kaga yanzu ba addu'a ce aka zo manzon Allah ya ba to kai ma in kana da bukata babu laifi ka je ka samu wani malamin sunna dan duk bin sunnan ka kai ka san wani ya fi ka bin sunna duk yadda kake ganin kana kusa da Allah kai ka tabbatar don ana aiki da zahiri ne ka tabbatar wani ya fi ka kusanci da Allah to Allah gafarta malam ai muna addu'a babu laifi kai haka wannan kaga gashi da kaɗan daga cikin dalilai kenan shin an samu sahabbai suna haka bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallama eh an samu har wa yau bukhari ya sake ruwaito hadisi bayan annabi ya rasu aka yi rashin ruwa aka zo za a yi sallar roƙon ruwa zamanin umar sai umar ya miƙe tsaye sai ce ina abbas kawun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka miƙe ka shige gaba Abbas ya shige gaba Ya ce ka roƙan mana Allah sai Umar ya ɗaga hannu ya ce ya Allah sanda ka ke da rai shi muke sawa ya roƙe ka ka shayar da mu ya Allah ga kawun ka nan mun tafa gaba zai mana addu'a ka amsa addu'ar da zai mana Abbas ya miƙe addu'a Allah ya karɓa ruwa ya zo yanzu sahabbai ya nuna kenan sun san akwai mai falala akwai mai daraja kuma ya halatta a iya zuwa ya addu'a to ashe wannan aiki ne mustamirri za a iya ci gaba da shi har kiyama ta tashi abu na ɗaya kenan abu na biyu babu laifi ka je wurin malami ka ce ya maka addu'a in ya gama addu'a sai ka ɗaga hannu ka roƙi Allah Allah ya karɓi addu'ar da ya maka dalilin wannan shine hadisin Tirmidhi sahihi da wani makaho ya zo ya ce manzon Allah ka roƙi Allah ya buɗe min ido manzo Allah yake tashi kai alwala kai sallah raka'a biyu ya tashi ya alwala ya sallah raka'a biyu shikenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu ya Allah ka bude mishi ido Allah ka bude mishi ido Allah ka bude mishi ido manzo Allah yake to nayi maka addu'a kai kuma sai ka daga hannu ka roki Allah ya karba addu'ar da ne maka makawo ya daga hannu Allah ka karba addu'ar da manzon Allah ya mini Allah ka karba nan da nan idan shi ya bude dodar sallallahu alaihi wasallam to don haka baka yi laifi ba in ka je Allah gafata malam ayi mun addu'a malam yayi addu'a to Allah ka karba addu'a da malam yi ne jama'a mun gane wannan da kyau wannan musulunci bai hana wannan ba kuma bokaye suna nan to yadda bokaye suke haka malaman sunna suke yadda bokaye ke da warin baki haka malaman sunna suke da ƙanshin baki a wurin Allah ka tabbatar da cewa ba duk wanda aka je aka tsuguna gaban shi malam kai mana addu'a bane shi kenan ya zama boka a'a dan haka malam ji in ya gama maka wannan zai zo ya karantar da kai alamatun yu'rafu bi hasahir alamomin da ake iya gane boka da wannan ne za ku ga cewa ba a yi adalci ba yayin da ainihin wannan matsala ta taso ta ruƙuya haka ce bokanci domin an kasa bambancewa ne kuma shi wanda yake cewa wannan harka bokanci ce inda za ka tambaye shi kai ta ya kai ka gane cewa wane ya zama boka sai ce ai yana magana da aljanu to me dalili sai ce shehu usman ya ce duk wanda yake magana da aljanu boka ne ya ce eh shehu ya faɗa haka amma kar ka manta shehu usman ya ce duk wanda yake magana da tsuntsaye boka ne to yanzu kai babu a kuturu a angoku a kuturu a faɗi da hausa aku aku ba a magana da aku ane ka faɗa mai saƙo in mai gidan shi ya zo ya faɗa ka zage shi ya rama duk ɗan muciya ya san a nan muciya akwai aku a gidan hajiya cima a yi tarihin muciya ko duk yaran muciya za su je su tsogale shi faɗa ya tsogale su su zage shi ya zage su to shi kenan duk yaran muciya sun zama kafirai ke eh to saboda haka ka je ka fahimci karatu amma kwakwalwarka da rawaninka sun zama wani daskin da to adi za ka rinka wa addinin musulunci wallahi abin da shehu usman yake magana yana maganar bokaye da yan bori da ke magana da aljanu yana maganar yan dabo da yan tsubbu da ke cewa suna magana da tsuntsaye suke cewa suna magana da jirajirai shehu ya ce kafirai ne shi yasa komai ka gani to sai ka kalle shi ta dama ka kalle shi ta hagu sai ka ka fahimce shi gaba daya amma ka kalli bangare ɗaya kenan sai ka rude Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu shine malam yace a tariqatu salisa hanya ta uku daga cikin hanyoyin da ainihin suke bi wajen halarto da aljani to irin waccan hanyar ba mu karasa bayani akan ta ba shine in suka yankan tun farko dama shi shugaban aljanin zai sharkanta in ka zo yankan ko ka yanka ta baya ta tsere kenan ko ka yanka da ainihin wato suna kaza ko kuma ka kama kan kaza ka murɗe in ka tashi jefarwa ka ainihin faɗi sunan aljani kaza ka jefar a wuri kaza to da ka jefar an gani to an san kana da buƙatar saduwa da aljanu kenan sai su zo maka to yana daga cikin irin hanyoyin da suke tsabbakawa sai a tariqatu salisa hanya ta uku a tariqatu sufliya ita ce ainihin a tariqatu sufliya A sufla ƙasa wato aljanu ko halittu da ke rayuwa a nan ƙasa su irin waɗannan ainihin aljanu aljanu ne waɗanda kawai su a sayyara ne suna yawo ne a ainihin sararin ƙasa a bayan ƙasa suke yawo to su sai a yi maka sharaɗi da cewa duk sa'an da kake son ainihin ka sabi da wani aljanu, a nan ba wai wasu aljanu ne dama da kake da su ba a'a wani kamar sarkin aljanu na gari kaza ne boka kaza yana aiki da shi sai ce to duk aljanun da ke gari kaza suna ƙarƙashin mulkin shi duk sa'an da kake da magana kawai kawai ka hau maganganu kana kiran ainihin sunaye iri kaza za ka ji aljanu sun halarto gare ka wato waɗannan aljanu a sufla waɗanda suke yawo a bayan ƙasa to hudda da irinsu to na daga cikin hanyoyin da bokaye suke bi wajen ainihin nemo aljanu ɗin don su samu su biya musu bukatu sai kuma a rabi a tariqatu najasa hanyar bin najasa ita ce a rubuta alqur'ani da jini ko a rubuta alqur'ani da wani abu makamancin haka in ba manta ba a can baya mun faɗi cewa wannan na daga cikin hanyoyin da suke bi wajen samun zumuncin ma da aljanu ko to haka sai a ce to duk sanda kake son kuma wani aljani ya zo maka aiki a samo wani allon allan karfe duk inda ka ga allan karfen nan tsafi ake da shi in ba haka ba je ka mai duguri ka ga wani alaran ma yana rubuta alqur'ani allan karfe to duk inda ka ga allan karfen nan tsafi ake da shi to sai a ce a samu allan karfe a samo jini a rubuta in aka rubuta ainihin kaza to aljanu za su halarto gare ka waɗanda za su yi maka aiki a can baya na yi wani bayani na ce haka aka samu manyan shehunan ƙasan nan suke irin wannan kafirci ana zuwa aka fara da'awa zuwa ga sunna sai suka jure abin sai suka ce duk wanda kuka ga ya shiga izala to ana rubuta mishi ƙur'ani da jini sai ya shawo sai wani hatimi ya fito mishi a kirji to kun ga wannan mugun aikin su ne sai suka yi wuf sai suka juya shi kan masu da'awar sunna domin su samu su ruɗa ainihin iyayen 'ya'ya kai an ce ka shiga izala an rubuta ƙur'ani da jini an baka kasha sai kaga uban ya jijice kuma abin mamaki malamin shi ne gaya mishi to shi yasa sai kaga irin waɗannan tsofaffin sun ruɗe kar ka bambance waɗannan shehunai da fastocin kudu fastocin da ke kudancin Najeriya irin abubuwan da suke gaya wa mabiyansu kenan waɗanda ke kudu waɗanda ba su halarto nan ainihin arewa ba sai a ce ai a arewa ai kaza ake cewa wanda biyu ya kisan kai zai samu aljanna ai a arewa ai kaza ake ai a arewa ai in ka je sai ka samu an tara musulmi kawai gwamnati tana ta raba musu kuɗi don haka sai ka ga su musulmi ko ina suna da kuɗi ko ku ba ku da kuɗi sai ai ta ziga su ai ta lalata kansu sai ka ga arni baya kaunar ka da ya zo arewa sai ga ba haka wani kai al'amari ya kai ma wani dan kudu da ya je na kamfen na ainihin siyasa a 1970s 78-79 yana kamfen a zaɓe shi sai ya rinka cewa jama'ar shi kuna ga ana ɗibo shanu tan tebur tan tebur ana kawo muku nan kuna ci kuna biyan kuɗi to waɗannan shanu ɗibo su ake yi a dawa sai a kawo muku ku biya don haka in kuka zaɓe mu muka zama shugabanninku kuma za mu rinka kai ku arewa kuna zuwa kuna ɗibowa sai suka yi tafi wannan shine hakikanin abin da su ma suke mutanen nan su ne suke rubuta alkur'ani da jini amma da aka zo aka fara da awar sunna sai suka ce ai yan izala ke rubuta alkur'ani da jini suna baka kana sha Don idan ka ya murɗe shi yasa sai ka zama baka jin kunya kowa ba wai ƙur'ani ne da jini ake bamu ba a'a ƙur'ani ne ake karanta mana a fassara mana shi yadda yake don haka sai idan mai murje ba ma jin kunya ku komin tsala zarafin saboda ba ku da kunya kun ji hakikanin yadda al'amarin yake ba ƙur'ani da jini muka sha ba a'a ƙur'anin aka fassara mana shi yadda yake don haka duk wanda muka ga ya saba to sai idan mai si ba ma jin kunya shi ba ma jin tsoron shi to sai ku sai ku ga cewa da mutum ya shiga izala yau yaya bai jin kunyan mu ya bai jin tsoron mu ya gane ku zindiƙai ne kun ji asalin sirrin matsala duk wanda bai gaya muku haka ba dan izala ne ko dan ɗariƙa ya cuce ku wannan ita ce gaskiyar magana saboda kafirci ne baka sani ba sai kake girmama wanda yake yi ran da ka je ka san wannan abun kafirci ne an yi mai nasihar ya bari ya ki bari wace kunya kuma zaka ji tashi Abu Talib ai ya kamata sai na Ali ji kunya kai ce mai mushriki to amma wani irin wa'azi ne ba Abu Talib ba sai da ya kai shi kanshi abu ɗalibin kalmomin bakin shi suna furci yana yaban manzon Allah amma ya ce shi ba zai iya musulunta ba don ka a ce yayi abin kunya kai matsala ta taɓa kakarewa fa a jahiliya fa aka yi rashin ruwa aka rasa yadda za a yi ruwa ya sauka sai Abu Talib ya ce mutanen maka ku tattaru da suka taru sai ya turo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsaya a gaba tunda mushriki ne su ma mushrikai ne sai ce ya Allah ka shayar da mu ruwa saboda albarkar fuskar yaron nan nan da nan sai ruwa tar shi kenan sai Abu Talib ya koma yana wa Annabi waka wa abyadu yustasqal ghamamu bi wajhihi shimalul yatama ismatul lil arami yace ga kafari kar ana roƙon Allah ya shayar da mutane ruwa saboda fuskarka tunda mushriki ne shi yasa yake tawassuli da fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce shimalul yatama kai kai ne uban marayu ismatul lil aramil kai ne katangar matan da suka rasa galihu yana yaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan haka ma'ana yanzu shi duk aya ya gama gani to amma me ya hana shi ya musulunta sai ce wallahi laulal malamatu aw hizaru masabbatin la wajadtani samhan bi zaka mubina yace wallahi ba dan tsoron zargi ba ko kuma ka aita zagina ka aita wa 'ya'ya da jikoki gori a ce tsoho ya bi dan shi yace wallahi da ni ne akan gaba to yanzu ba ya gama ganin gaskiya ba me ya hana shi bi zargi to wannan bai kamata a raga mai ba don haka Ali ya ce tsohon mushriki mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to shine sai ainihin malam ya kawo waɗannan hanyoyi saboda ƙurewar lokaci za mu tashi a tariqatul khamisa insha Allah a gobe amma za mu karatu insha Allah za mu zo mu ji a tariqatul tankis insha Allah ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah